wa sallallahu ala nabiyil karim ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau za mu tashi a hadisi na goma sha biyar cikin kamsuna hadisi ala hadisul kamis ashira hadisi na goma sha biyar kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wala gadu kada ku zama masu ƙiyayya wato gaba da juna rawahu muslim muslim ne ya rawaito shi alhadisi sadisu ashira hadisi na goma sha shida ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce laha haisu makunta ka ji tsoron allah a duk inda kake rawahu turmuzi turmuzi ne ya rawaito to masu kallon mu a nan za mu tsaya a cikin hadisi na goma sha shida sai wani satin allah ya kai mu assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh